Shugabannin jam'iyyu goma sha takwas na ƙasa sun yi wani taron gaggawa a Abuja inda suka buƙaci hukumar tsaro ta farin kaya DSS da ta hanzarta bayyana sunayen waɗanda ke shirin kafa gwamnatin wucin gadi a ƙasar. Wannan zama ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta fitar mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawunta Peter Afunanya da ta ce ta gano wata maƙarƙashiya da wasu 'yan siyasa suke yi na yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar karan tsaye da nufin kafa gwamnatin wucin gadi a ƙasar. Shugaban majalisar bayar da shawara ta jam'iyyu IPAC ya bagi Yusuf Sani shine ya jagoranci zaman majalisar ga bayanin da ya yi wa muryar Amurka. Banda cewa ya sa mutane da yawa cikin fargaba musamman mu 'yan siyasa zai kawo cikas ga tafiyan demokratiya da muke yi a Najeriya. Kuma kamar da kika sani tun da aka gaba zabe na shugaban kasa da na gwamnoni da na majalisa akwai kurakurai wanda yake ba za a rasa wanda ba su ji daɗin abin da ya faru ba kuma a tunaninsu su kila za su su dauki mataki na wanda a ganin su zai kwace masu su. Da yake tsokaci a kan batun manazarcin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya ce akwai abin dubawa a wannan batun. Wannan ma abin dariya ne shi hukumar da ke a asiri na farin fula da ya fito da sanarwa ai wannan ma ya bani dariya saboda me ya kamata a ce ma kafin su fito da sanarwar nan sun kame waɗanda ma suke tunani ko suna yunkuri ko kuma a'a suna ma ambato wani abu kamar ne aka ya kamata a ce yanzu an kama su an gurfanar da su a gabar alkali a kotu ba wai su ba da sanarwa a sana cewa akwai wayansu da suke su da tarzoma ta anyan kafa gwamnati na rikon ƙwarya ba ai wannan ba abin tunani ba ne ko ba abin da ya kamata a yi ba ne. To wai menene kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadar wa irin wannan matsayi na gwamnatin wucin gadi? Masanin harkokin shari'a mai nasara kogo Ibrahim Umar ya nazari cewa. In muka ɗauki tsarin mulkin Najeriya babu inda aka fito aka yi magana cewa Najeriya za ta zama shugabancin ta ƙarƙashin riƙon ƙwarya. Akwai inda dai aka yi dama amma kuma lokacin ya riga ya wuce don an riga an yi zaɓe. Sashi na sittin da 64 sakin sashe na biyu ya yi wannan magana ya ce majalisar ƙasa ta tarayya tana da damar da idan ƙasa tana cikin yaƙi kuma a ra'ayin shugaban ƙasa ba za a iya a yi zaɓe ba to ita wannan majalisar za a buƙace ta kuma an buƙace ta ta amince a ɗaga ma wannan lokacin gwamnati ɗin maimakon wato shekara hudu hudu da ake da shi to za a ɗaga ma gwamnati ya zama ana da ƙarin wata shida shida shine abin da yake kawai ya danyi kama da wannan. Ƙungiyar gwamnoni ta ƙasa NGF da ƙungiyoyin fafutukan ƙwato 'yancin 'yan ƙasar irin su Huriwa da Sislak duk sun amince da wannan kira da majalisar ba da shawara ta jam'iyyun ƙasa ta yi wa hukumar DSS na kamo waɗanda ake zargi da neman kafa gwamnatin wucin gadi a kuma hukunta su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.